yan uwa wannan shine zama na biyu a sharhin ko ta'aliki akan baitukan maqsurat ibn durai ta al-sha'ir al-adibu wal hakimu abubakar muhammad ibn al-husayn <clears throat> ibn duraidin muhammad ibn al-hasan ibn duraidin al-azdi alayhi rahmatullah wanda ya rasu 321 aka haife shi 223 <clears throat> to mun je baiti na na tara wanda a baiti na tara ne ake fito da jawabu sharti in na baiti na biyu da yake cewa in ma tarai ra'asi ya haka launuhu in ma tarai ra'asi ya haka launuhu turrata subhin tata aziyalid duja to na kullu ma laqaituhu mughtafarun to abin da da shin nan na wa'annan abubuwan da na lissafa miki mu'tafarun dan kankani ne me yasa muka fassara shi da dan kankani saboda akan ce igtafara liljani igtafara liljani wal mujrim ma sana'ahu idza afa anhu wa tajawaza wa safaha to kuma yawanci yutajawazu yu'fa an an shay'il qalil tafih ai ana barin abin da yake dan kadan ne ko a ramma? masha Allah to dan haka kan ne fi jambi ma as'arahu shakhun nawa in aka kwatanta shi da abinda shakhun nawa wato tsananin annawa nisa as'arahu ya wanzar da shi as'arahu ay ghadarahu wa abqahu ya zo a cikin hadisi a manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza shariftum fa as'aru idan kun sha ruwa to ku dan rage wani abu a ciki kadan ai abqu fihi shay'an min al-ina'i akan ce as'ara fulanun min ta'amihi wa sharabihi su'uran idan ka ci kabar dan kingi dan haka shi yasa ma ake cewa su'urul hirrati طاهر وسؤر الكلب نجس an gane ko su'ur shine da Hausa katsina da ake cewa kingi haka ne ko saura ko ragowa eh shingi shingin kaza amma wannan Hausa baka ce ba rubutacciya ba yawa to fi jambi ma as'arahu shakhs shakhdu wannan shakhdu ɗin da aka ce shine a tsanani domin asalin kalmar a shakhdu ɗin akan ce shakhatal mazaru shakhtan wasu kuma suka ce a'a bilha ne shahdun nawa akan ce shahatan naharu sha'ban wa shutuhan wa shuhutan afwan shine abin da yake tsanani kenan fi jambi ma as'arahu shakhun nawa tsananin nisa to yanzu na yi nisa na bar garinmu shi yasa don kinga kaina ya yi kaza kinga kaza ya yi kaza kin yi kaza kaza duk abu mai sauƙi ne in aka kwatanta shi da wannan nisan da ne sai ce laula basa sakharal asamma ba'du ma kalbi, qalbi fadda aslada safa laula basa sakharal asamma ba'du ma kalbi, ya ce lau da a ce ba'du ma yalqahu ƙalbi wani sashe na abin da zuciyata ta gamu da shi a wannan tafiya to da wannan abin ba a ta yake ba la basa a asamma zai zo ya taɓa dutse wanda yake kurma kurman dutse to da zai zo ya taɓa kurman dutse da abin da ya shame ni abin da zuciyata take gamuwa da shi zai zo ya taɓa kurman dutse to da fadda da wannan abin saboda ƙarfinsa da ya fasa asla da safa wato da ya fasa wannan tsauraran duwatsun aslat jam'un sald wasaldu min alhijarati huwa shadid Allah subhanahu wata'ala yake cewa fatakahu salda kamasali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu saldan ko kaga yace kamar misalin wanda misalin wanda suke ciyar da dukiyarsu amma ba don Allah ba don riya to kamar wannan dukiyar da suka sa a wajen mutane ba sun yi ajiya ba ne sun yi investment to wannan ajiyar tasu kamar safwanin kamar dutse ne alaihi turabun da aka ɗora ƙasa a kansa fa huwa wabilun sai ruwan sama mamako ya zo ya sauka akan wannan dutsen <laughs> za ka ga ƙasar a jiki fatarakahu saldan sai kaga wannan mamakon ya bar dutsen ya zama yana nan dai tsan daurinsa ba shi da ba wata ƙasa a kan to salda safa was safa jam'u safat to abin da yake nufi shine wannan halin da na shiga dan kin gama na yi furfura ai ba wani abu bane dan abin da na shiga din da a ce akan dutse yake to da sai dutsen ya rushe wannan kuma usulubi yayi na qur'ani Allah ya ce law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah kaga anan a kwaikwayar <clears throat> to laula basa sakhar al-asamma ba'du ma yalqahu qalbi fadda aslad as-safa as-safa din shine al malsa dutsen da yake wanda yake mai wanda yake mai tauri wanda ba marmara ba idza zawal ghusnur ratib fa'laman anna huna fadun watawa to yanzu zai fara hikimar tasa tunda an gama da wannan jawabu in din sai ce iza zawal gusnun ratibu idan reshe ko idan reshe ar ratibu wanda yake ɗanye kaga zawa ya tankware kaga dai gashi reshe ne shi amma ya tankware to fa'ala man ka sani anna qusarahu cewa ƙarshen sa fadun lalacewa ƙarewa zai watawa kuma halaka ne haka zalika da kaga ɗan adam a yanayin da karan shi na kyawu da yanayi na kazar-kazar kuma sai ka fara ganinsa ya fara canza yanayi to ka sani ƙarshensa ne ya zo an fahimta ko wannan abin da yake nufi kenan idza zawar ghusnur ratib fa'ala man anna qusarahu nafadun wata wannan kuma ba karamin wa'azi bane ba wanda ya kamata kuma ɗan adam ya ɗauke shi wannan shine irin abin da ya kamata kai status da shi duk mai hankali in ya gani zai gane ko ba haushe ma yana cewa ai idan tururuwa ta yi fuffuke to lalacewa za ta kamar wannan karin magana ne shi ma wannan waka ce karin magana ce shigo da ita a cikin waka an gane baitin ko a faɗe shi miji iza zawa alghusnur ratibu fa'alaman anna qusarahu nafadun watawa tawa shine halaka kamar yadda a can makama yake cewa bunay yastaqim fal'udu tanmu uruquhu qawiman wa taghshahu idza mal tawa tawa bunayya yace ya kai dan karamin dana istaqim ka tsaya akan kyakkyawan halin da kake kai ka tsaya ka daidaita fal'udu domin shi kara da ka sani na bishiya tanmu uruquhu qawiman in yana tsaye ne jijiyoyinsa a ƙasa suke haɓaka wata gashahu attawa sannan halaka kuma takan zo masa izamaltawa in ya karkace yana karkacewa to jijiyoyin sai su fito sai su bushe kuma sai ya mutu to kaga tawa din yana nufin halaka kenan idza ah, إذا, إذا ذوى الغصن الرطيب فعل من أن قصاراه نفاد وتوى كما أكن تي التواء على وزن البلاء كالسحاب شما دي أنا نفن توزرتا دكما halaka fi'ilinsa kuma akan ce tawiya tawiya tawiyal ghusnu idza halaka wa da'a an gane ko sannan kuma masdarinsa ana iya sa masa alif da lam ya zama attawa sannan dukiya ma in ta lalace gaba ɗaya jari ya zama babu shi akan ce tawiyal malu dukiya ta tauye a to ba ga shi da hausa ni ina ganin ma tawaya ma daga nan aka samu shi kenan ma kaga ya daidai kenan an wato barin miya to shajid na shajitu la bal ajradatni ghussatun anuduha aqtalu li min ash yace shajitu nayi bakin ciki ai hazintu wa asabani hammun wa ghammun shine ma'ana shajitu ash-shaja shine bakin ciki akan ce shajiyar rajulu idan mutum ya bakin ciki an gane ko bal yace kai bari dai gusatun maƙara ajradatni ta maƙare ni an fahimta ko shajitu nayi bakin ciki bal ajradatni gusatun kai bari dai ma maƙara ta shaƙe ni ko ta maƙare ni abinda ake nufi da gusa. shine abin da bahaushe yake cewa a makara kuma makara ne irin kamar mutum ya zo yanayin da zai mutu wanda daga wannan yanayin kuma sai mutuwa to yake cewa to makara ta ta makare ni anudu ha al'anudu al-mu'arada bi ma'ana ma'aradani wa'anadani minha Abin da ya shaƙe ni a cikin wannan maƙarar aqtalu li ya fi ma saurin kashe ni mina shaja fiye da asalin ƙaya wacce idan mutum ya sa ta a bakinsa ba za ta huce ba kuma ba za ta fito ba kuma a ce za a janyo ta a shiga bala'i to wannan maƙarar ta da bakin ciki ya min ta fi ma kashe ni fiye da ƙayar da zan haɗiya in kasa haɗiye ta kuma in kasa fito da ita saboda haka don haka ke min uzuri akan halin da nake ciki sai yake cewa in ya hami an aini in ya hamu an ainil buka tajalludi falqalbu mawqufun ala subulil buka yake cewa in tajalludi idan haƙurina ya hamu ya hami ya tsare albuka kuka an aini daga idona yanzu za ki gan haka ina magana muna dariya muna wasa da dariya to ba wai wasa da dariyar ne a zuciyata ba akwai tajallud shine dagewa ko mu ce dagiya eh to kamar yaƙe yaƙe ma yana cikin tajallud amma shi ita dagiyar tana da factor tana da mazahir da yawa daga cikin mazahir ɗinta akwai yaƙe akwai dariyar ma ah, in yahmu to idan wannan tajalludi haƙuri na yahmi ya zama ya tsare albuka kuka an aini ga biran idona to falƙalbu mawqufun to idan ne kawai baya kuka amma zuciyar tana nan an tsaida ita ala subulil buka akan hanyar kuka ita ma kukan take kawai dai ido ne ya ha'inci zuciyar bai bayyana kukan ba laukanatil ahlamu najatni bima alƙahu ya ƙazana la'asmanin rada ya ce lau da a ce al'ahlamu wato laukanatul ahlamu da a ce mafarki ko mafarkai kanat ta kasance najat ni ta yi min asiri ta gana da ni bima alƙahu in ga abin da yake faruwa a yanzu a kaina a ce tun kafin an nuna min shi a mafarki la rada ai da kuma ma na mutu kafin lokacin da an rada mutuwa asmani ta same ni ai qabala an yaghshani ma alqahu ko qabala an yalqani ma alqahu da kafin in hadu da abin da nake haduwa da shi yanzu da an fara gwada mun a mafarki aka ce to kai ne a shekara ta 2021 zaka zama haka saboda zaka ga fa mutumin da a shekara ta 2010 da goma zai iya ba da kyautar naira miliyan ɗaya miliyan biyu miliyan biyar ma amma yanzu an zo shekara ta 2021 yana neman naira dubu goma da zai biya wa 'ya'yansa makaranta ya kasa samu kuma yanzu haka yana da kes a kotu ya kai guda kaza na bashi ya sa gidansa a kasuwa ya siyar rumfunansa duk sun ƙare rayuwar yake amma baya jin daɗinta kaga wannan da a ce sanda yake cikin daula duk bayan wata uku sai ya je umara ya jiya ta dubai yana fataka da kuɗi da an haska masa halin da zai shiga a yanzu watakila da tsoro ma ya kashe shi haka ne to shine abin da yake nufi laukanatil ahlamu jatini da a ce mafarkai sun yi asiri da ni sun dan gana da ni bima alƙahu suka nuna abin da nake gamuwa da shi ya kazana a yanzu a farke la'asmanin rada da tini wato arrada mutuwa asmani ta same ni <clears throat> wannan da yake cewa la asmani allamu huna jawabi launi law kanat la asmani an gane ko ma'ana kuma la asmani bi ma'ana la qatalani yuqalu asma saida, sayda idza qatalahu wa ramahu don haka ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu ma asmaita kul ma asmaita ka ci abin da ka kashe da karanka ko da kibiyarka in ka hango farauta in ka ce bismillah ka harba to in ta kashe kamar yanka ne to maza Allah suna ce kul ma asmaita bisad ku rike wannan hadisin ba ba yin takrijin hadisi saboda lokaci ba zai ba mu yi takhrijin mu komai ba almuhim da yana cikin mufradatul lugha kuma mufradatul hadis yasa ka ce ya zai mu kawo hadisi kuma wani ma bai inganta ba kawai sai dai in maudu'i ne zamu yi bayanin cewa maudu'i ne Allah ya sa mu sani kul asmaita ka ci abin da ka kashe wa da'ama an maita dan haka al isma'u anan shine kisa al an al inma'u kuma anan shine kabar misali ka hango gada sai ka harbe ta sai ka neme ta ka rasa kuma sai can watakila ta yi maka waibuwa ne watakila to sai bayan ka sa birgi ka gama kawai sai kuma ka ganta kusa da naman kuma amma ta mutu baka sani ba wannan jifan naka ne ya kashe ta ko kuwa ba jifanta ne kashe ta ba to wannan an maita kenan bi ma'ana ma abqaita wa wajadtahu hay mayitan walam ta tadri a asmaitahu amma ta hatfa anfihi an gane ko wannan riba kafa ce to kura ta tafi kwaɗo <clears throat> manzilatun ha yarda biha li nafsihi zu arabin wala hija yace manzilatun wannan wani matsayi ne makhiltuha bana zaton wannan matsayin yarda biha li nafsihi zu arabin zu arabin ma'abocin wayo wala hija ko ma'abocin hankali yarda bi hali nafsihi zai yarda wa kansa irin wannan yanayin zai zaɓi gwandama da a ce babu shi a rayuwa da a ce ya shiga cikin wannan halin da ni a yanzu nake ciki sai baiti na goma sha shida ya ce shaima sahabin kullabin bariquhu wa mawqifun bainar tija'in wa muna yake cewa <clears throat> shaima sahabin wato kallon girgije hullabin wanda yake mayaudari ko kenan wanda gashi dai dauke da ruwa kamar za a zo da ruwa amma yaudara kai har ma ya sa ka dinga yin irin abin da ake yi in za a yi ruwa kullabin bari'uhu wanda walƙiyarsa take ka wa mawqifun da kuma matsayin da yake baina bainar tija'in tsakanin a wato tsakanin fata wamuna da kuma buri albarku mun sani ita ce walƙiya sannan kuma mawqif shine matsayi muna kuma jam'u muniya wa hiyal amani ko kuma wata amani din kuma shi jam'i ne na al'umniya al'irtija ɗin kuma suka ce ana nufin kwaɗayi ko abama to yake cewa shaimu sahabin abubuwa guda biyu ne kallon girgizan da yake hullabin bariƙuhu wanda walƙiyarsa take yaudara wa mawuƙifin da kuma yanayi bainar tija'in wa muna wanda kawai tsakanin kwaɗayi ne da buri to na san duk mai hankali ba zai zaɓa wa kansa irin wannan yanayin ba kamar rayuwar buge-buge kenan ga kuɗin haya za ka biya ga kuɗin ga kuma abin da ya shafi gudanar da gida da iyali ga shi kuma sana'ar da kake yi ɗin ko a samu ne ko kar a samu tsakanin a samu ne da a rashin samu fi kulli yaumin manzilun mustaubalin mustaubalun yashtaffu ma a muhjati au mushtawa ma khiltu anna dahara yusnini ala ala ضابها ضب الكدا أرمق العيش على برد فإن رمت, رمت ارتشافا رمت صعب المنتشى yace fi kulli yawmin a kowane yini manzilun akwai wani matsayi mustaubalin mai annoba kuma haka ne kullum akwai yanayin da za a shiga da matsayin da yake masifa ce a ciki in an fita daga wannan an fita daga coronavirus an fita daga boko haram an shiga coronavirus an fita an shiga bandit an fita an shiga kaza to fi kulli yawmin manzilun mustawbalin mustawbalin shine mai annoba kenan fi kulli yawmin manzilun mustawbalin yashtaffu a muhjati yana tsotse ruwan mutunci na ko ruwan fuskata au mustawa ko kuma ma yanayin da yake halakar da ni yanzu akwai mutanen da da yawa korona ta mai da su makaryata kuma da ba makaryata ba ne ƙiri mutum ya karɓi kayanka yanzu kun zama sirkai in ya gama da kai wallahi ka san oda ce muka yi kayan ne har yanzu ba su zo kuma ƙarya ke ba wata oda wallahi ka ga wasu kuɗaɗe ne za a turo min ana turo min zan maka zan maka tarantufa ba haka ba ne ya shtaffo ma a muhujati kaga yana tsotse ruwan mutuncin fuskarka au mushtawa kai wani ma yana halakar da kai ya sa wata haram ma da kai kana ganin ta karama ce kawai ka bi ta kanta bayan ada ba ka yi sai ce ma khiltu anna dahar ni ala barra'a ban taba zaton cewa zamani zai juyar da ni akan barra'a wata masifa ba la yarda biha babbul kuda wanda damo na faƙo ma baya yarda da wannan musibar abbabu ba shine damo ba alkudajen ukudiya shine faƙo an gane to damo da yake faƙo dama damo ya saba da haƙuri shi ba kowace masifa ta yake kokawa ba to kuma in ana maganar jurewa ɗin to ba ya daman faƙo to kowannen daman faƙon in ya samu bala'in da na samu zai ce shi dai da a canja masa to ban taɓa zaton zamani zai kai ni irin wannan yanayin ba ma khiltu na dahara yusunini yusunini zai juyar da ni ala barra'a ya ɗora ni akan wata masifa Layar yarda ha babbul kuda wanda dama ne na faƙo ma ba za su yadda da ita ba ƙoran miƙul aisha labarbin Ya ce ba yadda na iya kawai rayuwar nan haka nake ƙoran miƙul aisha wato ina yanke rayuwar nan tawa ala bardin wato a bisa a bisa ɗan tarfi an san tarfi ko shine abin da akwai wanda ya almajirci a nan eh yawa wanda akwai wanda ya bara yawa idan ka je kayo bara ka barauto abincinka sai wani kolan irin ka ya zo in tuwo ne ka samu dama in ya miƙo maka kwanansa ne, za ka bashi a tarfi a ruwa a abin ruwa ake tarfawa dille yawa to an san dille ko to idan abin ya zanto ba ruwa ba ne idan kuma kamar fura ce ko kuma to bari mu misali irin na da idan aka yi tuwo miyar kuka to a gidajen masu hali kuma akan ɗora wata sanwa wata tukunya sai a yi miyar dage-dage ko ba haka bane ba to idan ka je aka zuba maka malmalar tuwonka aka zuba maka miyar ka to kuma sai ka kai aje bakin miyar kukar ita ma miyar dage-dagen ita ma zuba ta ake me ake yi tarfa ta ake yi to yawanci tarfi baya isakka an gane ko to yake cewa to rayuwa ta a haka nake rayuwa wurin mikul aisha ala bardin wato haka nake rayuwa a yauwa to ɗigo amma yana dan bambanci da tarfi amma an fahimci dai ne ake nufi da tarfin ko to to to yake cewa mikul aisha ala bardin wato ina ina ina ina saita rayuwata a haka a haka nake rayuwa a bisa tarfi ba ba wani abu da nake amfani da shi wanda yake yana yana isata kawai sai dai duk abin da aka samu a haka ake gudanar da rayuwar <clears throat> wannan kalmar wannan kalmar din ko kuma mu fara da kalmar rammaka yurammiku attarmiku asali ma'khuzun ne min ramak shine abin da ake nufi da arramaku shine baƙiyatul haya abin da ya saura na rayuwa na rai kafin rai ya fita to shi ma kansa a cikin jamhara shi ibnu direk din yake cewa baƙin nafs abin da ya rage na rai na rayuwa ne a shine a ah, ah, arramak shi yasa zaka ji an ce ma ya suddun ramak ɗan abin da zai ɗayan maka da ranka ya hana shi fita gaba ɗaya to in aka ce urammiku bi mana amsiku ramaqahu ina ƙoƙarin riƙe ɗan ragowa abin da ya saura na rayuwa shi sa na fassara muku da a usaddiduhu urammiqu aisha ina ɗan ƙoƙarin riƙe rayuwar ta in saita ta kada in batta ta ƙarasa shi sa aka ce al al-murmaq shine abin da yake mara kyau alfasidu min kulli shay'in mutum idan ya zanto mai mummunan hali hutsun mutum mara mara daɗin sha'ani ana cewa rajulun muramiqun rajulun muramiqun ai bi ma'ana sayyi'ul akhlaq to anan sai yake cewa urammiqul aisha ina ɗan ƙoƙarin seta rayuwar ala bardin a bisa ɗan tarfi shine alƙalil akan ce alburab ala wazanin gurab shi akan ce kuma ma'un bardin ko ma ba a ce ma'un ɗin ba an san tarfi ɗin ake nufi to yake cewa haka nake rayuwa fa'in rumtur tishafan fa'in rumtu idan na samu irtishafan na sha na ƙoshi to rumtu sa'abal muntasha to idan na nemi sai na sha na ƙoshi irtishafan in na ce dole sai na sha na ƙoshi to rumtu sa'abal muntasha to haƙiƙa na nemi abun nema ne matuƙar wahala don haka kawai na haƙura da ɗan tarfin in ɗan sha in jiƙa na. yanzu magana wai a ce abinci sai da nama da kenan wai an kaɗa wa tsohon banza take yanzu kawai abin da ya samu da shi shi ake yi an gane maganar makaranta yara da sai makaranta kaza da kaza yanzu in sunanta makaranta ko ihu ake koyarwa a dai kai su kar a ce ba sa yin makaranta da in aka zo neman aure sai ka tambayi mai mutum yake siyarwa yanzu neman wanda zai raba ka da su kake ya samu inda zai iya ciyar da su to abin da yake so ya gwada maka kenan kamar yana sifanta halin mu a yau kenan miƙul aisha a Labardin ina ɗan seta rayuwar tawa in yi maleji da ɗan tarfi da na samu fa in rumtu shafan ina ce sai na nemi abin sha na ƙoshi. to na san rumtu sa'bal muntasha na nemi ma abin da ba ma zai samu ba araji'ul liddaharu haulan kamilan ilallazi allazi da am la yurtaja sai ce wai shin zamani yana iya komar min da shekara cikakkiya kuwa a gare ni a shin addaharu zamani raji'un yana dawo li gare ni haulan kamilan cikakkiyar shekara irin yadda na saba wata goma sha biyu ba matsala ba na fashin umara ba na fashin zuwa dubai ba na fashin zuwa china kawo kaya ba na fashin iyalai na mu wurin shakatawa ba na fashin yin layya ba na fashin yin watanda ba na fashin yin kaza shin ko zan iya samu in sake wannan jadawalin nawa ya sake dawowa ilallazi awwada ya dawo min da ita zuwa yadda da ya saba min am la yurtaja ko kuma dai ba a fatan ma sake dawowar shikenan an tafi kenan Allah ya sa za a dawo yace ya daharu ya kai zamani in lam taku utba in dai ba za a yarda ba ba za a kawo yarda ba <laughs> fatta'id fa inna irwadaka wal utba sawa to kawai abin da nake so za ka yi zamani fatta'id to kawai abin da nake so da kai shine fatta'id ka sassauta fa inna irwadaka domin wato sassautawarka wal utba da kuma yardarka sawani duk ɗaya ne a wurina ya daharu ya kai zamani illam taku utba al'utba kamar yadda ya zo a cikin hadisi ba maza Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama lokacin da aka kore shi ya fita sallallahu alaihi sallama ya je ta'ifa da ya dawo aka hana shi shigowa maka ya daga hannu ya addu'a al'utba hatta tarda ko to shine to shine ma'ana al'utba anan sannan ana cewa al'utba ana nufin rarauka amma anan abin da take nufi ko da ke wannan al-mu'ataba kenan atabahu yu'atibuhu mu'atabatan wannan in lam taku utba in dai ba za a sami yarda ba to fatta'id al-ittiadu abin da take nufi shine itta'ada amrun ma'khudun ne min al-ittiad idan al'amari ya tabbata to fatta id, ka daidaita an gane ko sai ke cewa ah, ya daharu illan ta ku'ut ba id, fa inna irwadaka shi shine wato bi a sannu fa inna daga domin wannan nukunukun naka ba da yardar taka sawa ai duk ɗaya ne abin da ke nufi shine ya kai zamani idan dai har ba za ka yarda ba yarda ba za ta yi maka amfani ba a yanayin halin da kake ciki ka tabbatar min da abubuwan da nake so to ka tausaya mini mana kada ka dinga yin gaggawa wajen azabtar da ni domin ni din na yi iya bakin ƙoƙarina in yi abin da zai yarda da kai amma na lura da shi ɗin da kishiyarsa duka ɗaya ne a wurinka rattih alayya kaɗan sauwaƙe mini mana ya kai zamani ɓalama an saftani so da yawa an saftani ka ramar da ni wasta biƙ ba'da ma igusnin multaha tabki sannan kaɗan bar saura sauran mai ba'adha ma'i ghusnin ɗan sauran ruwan reshe multaha abin sassaƙewa reshe ne aka sassaƙe shi kaga ai bushewa zai yi ko to kaɗan yanzu ni kamar reshe nake an sassaƙe ni saboda musibu ana sassaƙe shi kuma kaga rana za ta busar da ruwanta to ni ina so kaɗan bar wani sashe na ruwan reshen da aka sassaƙe shi la ta saban ya daharo anni zari'un to amma za ka iya cewa to kai ɗan duraidu da kake ta wannan maganar kai baka san ƙaddara ba ne a'a to me isa kake ta kokawa sai yake cewa to ya ke wannan da nake ta gaya miki ko ya kai wanda kake sauraro ko kuma ya kai zamani la ta hasaban da zamani yake gayawa amma ba da shi yake ba da kai yake na iyaki a'ani ne wasu ma iya jara la ta hasaban ya daharu an ni ya daharu ya kai zamani la ta hasaban kakka taɓa zaton cewa anni cewa ni zari'un na kwantar da kai linakbatin ta'riquni wai na sunkuya wa masifa ta'riquni wacce take kankara ta arkal mada irin kankarar da wuka take warake ba fa yarda ne ba fa an gane ko marasta mallau hawatil aflaku marasta mallau hawatil aflaku min jawanibil jawwi alaihi ma shaka yace ka fa sani marasta kayi gogayya da mutumin da law aflaku da a ce falaki irin na sama zai sulmiyo min jawanibil jawwi ya fito ta gefen sarari alaihi ya faɗo kansa ma shaka duk girman falakin nan ko zai kwankwatse shi ba zai yi kuka ba to shikenan kai kuma kukan me kake yi anan sai ce lakin na ha sai dai cewa wannan duk maganar da kaji ina yi nafsatu mafdurin wato tofi ne na mai ciwon kirji mutum ne yana ciwon kirji idza jasha lughamun idan kumfar majina ta motsa masa min nawahiha daga sa daga sasannin ta'ama ko kuma gama a wata nuskar kaga ai sai ya tofar ko ya mutumin da yake majina ta taru yana cewa da da <coughs> sai ga ya tofare ce to wannan magana da na irin wannan abin ne kawai lakin na ha nafsatu masdurin wato tofi ne na mai ciwon kirji almasdur shine alladi usiba bi waj'in fi sadrihi wanda idza jasha lughamun wanda in kumfa ta motsa min nawahiha daga sasannin ta gama sai ya tofar rabitu qasran na yadda ala tilas wa alal qasr ridan to ai akwai yarda ma a cikin tilas ko man kana za suhtin ala sarfil qada wato ga wanda yake za suhtin wanda yake ma'abocin fushi ala sarfil qada ya kasance ma'abocin fushi ala sarfil qada a bisa juyawar yanayi na ƙaddara da kuma abin da Allah subhanahu wata'ala ya hukunta sai baiti na ashirin da biyar yake cewa <clears throat> innal jadidain haka ne wannan baitin kuma an saba da shi ko innal jadidain idza mastawlaya ala jadidin adniyahu lil Inal innal ne hakika sababbi guda biyu dare da rana tunda daren yau ba na jiya bane ranar yau yinin yau ba na jiya bane kullun sababbi ne shi yasa ake kiran ne. jadidaini idza mastawlaya in dai suka jibinci zuwa ala jadidin suka fada kan abin da yake sabo ko mota ce ko gida ne ko mata ce ko mutum ne to adna ya hulil bila suna ƙara kusantar da shi zuwa ga tsufa ko me shi yana ɗan kyakkyawansa za ka ga ya koma ga yadda yake kuma wannan ita ma hikima ce ya kamata tuktabu bima izhab innal jadidaini idza mastawla ya ala jadidin adna yahu lil bila al bila shine tsufa kenan to sai a baiti na 29 yake cewa ma kuntu adri waz zamanu mula'un bi shatti malmumin wa tankifi kuwa ma kuntu adri ni na ban kasance na san waz zamanu mula'un gashi zamani mula'un allazimta masa bi shatti malmumin ya tarwada duk abin da yake a haɗe watan kifi kuwa kuma ya raunana ya kwance duk wani kulli da yake an yi shi da ƙarfi to ban san cewa annal qada'a cewa kaddara qazifi fi huwatin za ta iya jefa ni ciki ko za ta jefa ni cikin rami ba la tastabillu la nafsu man fiha hawa wanda nafsu man fiha hawa zuciyar wanda hawa ya fada fiha cikin wannan ramin la tastadillu ba ta warkewa ba ban taɓa zaton cewa duk da na san cewa zamani an jarrabe shi an lazimta masa na san cewa zamani an lazimta masa duk abin da ya zo ya tara a haɗafe ya tarwatsa shi duk wani ƙarfin abin da yake duk wani ɗauri da yake an yi shi da ƙarfi sai zamani ya kwance shi a hankali yanzu ina tsofaffin shugabannin ƙasar najeriya wanda da Ba ka isa ka gudanar da wani abu a najeriya ba ko da ba sa kan shugabanci sai ka risina musu da tsofaffin 'yan siyasa wanda suke kullawa su kwance amma yau da gobe ta kai za su iya kiran 'yan siyasa masu ci su ce ku yi kaza su ce sai dai a yi haƙuri ba za a samu damar yi ba ko yau da gobe kenan to ban taɓa zaton an qada a ƙazi fifi huwatin la tastabillu nafsu man hawa la tastabillu wacce ba ta warkewa fa in asartu ba'daha to anan kamar yana so ya faɗi wata magana ne ta ƙoƙarin kai ka ce kamar bakance ne to sai ce fa in asartu ba'daha in wa'alat to in wa'alat nafsiya in har raina ya warke daga wannan rashin lafiya min hata daga wannan rashin lafiyar kuma a sartu ba da haka ga na sake jin tuntuɓar da zai jefa ni cikin wannan rashin lafiyar to faƙula ya ku abokaina guda biyu in kuka gana na ƙara komawa cikin abin da ya jefa ni cikin bala'in nan to kwa iya ce min lala'a kada Allah ya kawo tsira yana nufin yanzu dai ina so a warkar da ni in har na warke na samu dama na kuɓuta kuma kuka ga na sake yin abin da zai jefa ni wannan bala'i to faƙula lala'a to ina so ku ce min kada Allah subhanahu wata'ala ya bani dama in sake samun tsira wannan faɗinsa lala'a la'a yawanci ana haɗa ta da la haka aka saba galibi abinda kuma take nufi shine tsira kuma ta zo a cikin maganganun larabawa da kuma waƙoƙinsu misali lala'alahu Allah kar ya sa ya tsira kada Allah ya sa ya tsira ai la aqamahu Allahu min asaratihi kada Allah ya ije masa tuntuban al'asha asha maimun ibn qais yana cewa bi zati lawsin afarnatin idza asarat fatta'su adna laha min an aqula la'a من أن أقول لعانا لعائن بيتي لابا ينانفن كيشي الله فالتأس أدنى لها من أن أقول لعا وإن هو العاثر قلنا دعد قلنا دعدعا لهو عا لينا بعيش بعيش لعا wa in ta kun muddatu ha sai yake cewa a baiti na talatin da biyu wa in ta kun muddatu ha mausulatan bilhatafi hatafi sal'a menene wa in ta kun muddatu ha mausulatan bilhatafi hatafi sallatul asa alal asa ta ga wannan don kuskure wai sallatat yawa yake cewa in ta kun muddatu ha idan kuma tsayinta mausulatin ya zama abin haɗewa ne tsayin wannan musiba bilhatifi da mutuwa sallatul asa alal asa to sai in ɗora haƙuri akan baƙin cikin a haƙura a ƙarasa rayuwar a haka wannan al'asa ta farko eh afwan sallatul usa sai in ɗora haƙuri alal asa akan baƙin ciki al'usa ta farko tana nufin haƙuri na biyu kuma yana nufin a baƙin ciki kaga a ciki akwai jinasi kenan tam wanda daga nan ma daga al'usa ɗin daga nan aka samu asiya mace wacce take mai haƙuri asiya mace wacce take mai haƙuri daga nan aka samu usuwan shine gari wanda yake babba da dai sauransu na farko al'usa kenan laura al'usa ma ishtufin nasi sa'atan walakin izama ma shi'tu jawabni misli kamar yadda wani mawaƙi yake faɗa amma al'asa kuma shi baƙin ciki ne wannan marraga mun sani fala ta'asa alal qaumil kafiri kada ka yi bakin ciki sai ke ce to yau wato yanzu ya ga maka bayani yanzu kuma zai shiga cikin tarihi na larabawa alabba minti nawa maka yi sai ke cewa in namra alƙaisi jara ila mada fa'ataƙahu himamuhu dunal mida yake cewa in namra alƙaisi haƙiƙa imru alƙais ibn hujjar alkindi wanda kowa ya san imrul qais mawaki ne ai ba ni ne ba ni ne farau ba wannan masifa ba a kaina ta fara faruwa ba to imrul qais ma wanda yazo a gabana jara ila mada ai yayi sukuwa izuwa matuƙa fa ataqahu himamuhu dunal mida himamuhu mutuwarsa itaqahu sai ta ɓace shi ta ɗauke shi dunal mida ba tare da ya isa zuwa ga abubuwan da ya buri ba إن امرأ القيس جرى إلى مدى فاعتاقه حمامه دون المدى لا امرؤ القيس ياي سكوا إزوا متقا shi imrul qais dai kamar yadda muka sani kun san mahaifinsa ya kore shi tun yana yaro an gane abin da yasa saboda mahaifinsa sarki ne kuma sarki ne na banu asad kuma azzalumin sarki amma duk da zaluncinsa kuma yana da abu na balarabe baya son abin kunya shi kuma yanul qais kullum daga gidan giya sai wajen yan mata sai ya ji tsoron kar a aibata ɗansa da irin wannan abin kuma aibin ya shafe sai ya kori imrul qais tun yana karami sai ya zama imrul qais baya wannan gidan giyar baya wancan gidan karuwa shi yasa duk sa ta kare a haka to ana haka sai shi a hujur alkindi baban imrul qais sai ya zanto zaluncinsa ya kai zalunci ga banu asad sai suka yi shawara suka shirya masa gadar zare sai suka kashe shi suna kashe shi ibn qais yana gidan giya aka ce to an kashe babanka hujjar ya ce wayo ya tozarta ni a ƙuruciyata yanzu kuma gashi sai da na girma ya ɗora mini nauyi sai na ɗaufan sassa to tun da ku aka yi haka yau za a ƙarasa shan giya amma gobe za a shiga cikin lamari na ɗaukar fansa al ma. Khamrun wa gadan amurto wannan burin da ya yi to sai shi imrul qais din ibn al kindi ya tashi wannan magana da ya faɗa al-yawma khamrun wa gadan amr wa gadan amrun ta zama karin magana to saboda da ya tashi sai ya fita yana fita ya tara taron mutane daga banu bakar ibn wa'il da wasu daga cikin 'yan daba a larabawa ya fita da su domin a ya ya nemi inda za a taimaka masa ya samu ya ɗau fansa a kan abin da mutane suka yi wa babansa takaice labarin ibn qais yana da tsayi daga nan ya can daga can ya je can ya sifanta yadda ya sha wahala a rayuwarsa وليل كموج البحر أرخاص دوله علي بأنواع الهموم ليبتلي فقلت له لما تمطى بجوزه كوسلبه أرئزوا قرشين لكتا وقد أكتبي والطير في وكناتها بمنجرد بمنجرد قيد الأوابد هيكلي مكر مفر إزوا قرش ƙarshe bai daina neman inda za a taimake shi ba yana zuwa yana rasawa har sai da ya bar yankin larabawa gaba ɗaya ya tike zuwa ga ƙustantiniya shi ne turkiya kenan a yanzu ko istanbul to a lokacin shi sarkin gwarawa a nan yake shi ne al malikun rum gaba ɗayanta ta shi da abokin tafiyarsa amur bin ƙani'a don da amur ana tafiya ana tafiya ya tabbatar da ba za a dawo ba sai ya fashe da kusa to a can cikin a sama bika shauƙun ko ba da an kana aksara wahallat sulaima batsana wuddin fa'ar'ara an tuno wannan baiti wannan abin a can yake cewa ba ka sahibi lamma a darba dunahu wa aikana anna lahiqani bi qaisara fa qultu lahu la tabki ma innama nuhawilu mulkan auna wuta fa nu'zara to ya shibci burin sai ya ɗaufansa ya dawo da mulkin gidansu amma yana cewa walau annama as'ali adna ma'ishatin kafani wa lam atlub qalilun min al-mali walakin ma as'ali majdin mu'assalin wa qad yudriku al-majd al-mu'assal amsal injish ibnul qais hatsajibin mutum ne ya ba da labari sosai in ka bi waƙoƙinsa a cikin muhtaratu shi'ir jahili za ka ji abubuwa da yawa ya yi farauta ya yi waye wa marƙabatin ka a alaitu fauƙahu ko ce akwai wata madakata ko mahaya ya ce saboda tsayin dutsen yadda ka san tsinin daddaga ne amma da na zo na haye har samansa irin inda ake tsayawa a yi dakon nan da sauransu dai to imrul qais sai da ya isa zuwa ga Kustantin to sai Kustantin ya karɓi bakuncinsa ya girmama shi kuma ya yi shirin haɗa shi da dakarun sojojin da za su je domin aje a ainihin wato aje a samu a ɗauki fansa ta shi mahaifin imar to sai su banu asad suka ji labari to sai suka tura ɗan aike wanda ɗan aiken za mu ji inda imrul qais ya zazzage shi a wurare daban-daban a ɓamma suka tura ɓammahu ya je ya je ya gaya wa kusurɗin cewa tofa ibn qais da ya zauna a gidanka ya ƙulla soyayya ta sirri da kwartanci da yakka kuma ya zo yana gaya wa duniya har abin da ya mata suka yi amfani da waƙoƙin da imrul qais yi suka nuna inda yake magana akan abin da ya da jin daɗin da ya da yar kusurɗin to kuma bayan tuni eh, qais ya bar wajen kusurɗin ya nufi inda zai je ya tafi za a kuma taimake shi da runduna sai kustantin din ya ji ba daɗi da haka sai ya tura masa da riga sai ya sa aka sa mata guba a ciki a irin tsarinsu na mugunta na wannan yankin sai aka kai wa ibn aka ce wai gashi an yi mantuwa ba a baka ba kyauta ce shi kustantin ya baka dan ya karama kuma ya ce ana kawo maka kasa shi kenan imul qais ya sa yana sawa sai zanto duk wani inda gashi yake ya kurji ya fito ya fashe to anan ne har mutuwa ta zo masa anan kusa da wani dutse da ake kiransa asid yana tsinewa wa shi wannan tsammahun yana cewa laqad tsamaha tsammahu min bu'di ardihi liyalbisani min da'ihi ma talabbasa to anan ne ya ga wani kabari a kusa da dutsen sai ya riya cewa wannan kabarin wata budurwa ce aka ce masa kuma ma yanzu tunda ma mutuwa zai gwanda ma in ya tafi kawai su kulla kawance da ita shi ne ke ta na innal mazara karibu wa inni muqimun ma a kama asibu yace ya ke wannan makwabciyar mu innal mazara karibu albishirin ki ziyara ta kusa wa inni muqimun kuma in zo zama zan yi ma a kama asibu muddin dutsen nan yana nan asibu a jarata na inna gariba ne hahuna fa kullu garibin lilgaribi nasibu ya ke mu ni da ke duk baƙi ne anan kuma kin san baƙo in aka ce ina abokan nasabarsa danginsa su ne ragowar baki kin gani da ke duk dangi ɗaya ne fa in tasilini falma waddatu bainana wa in tub'idini falma zaru asibu ubu wa فات ليس يؤوب وما karibu, آت في الزمان minta na ati darihi, walakin na man wara turaba التراب to wannan an ce shine baitinsa na ƙarshe wasu kuma suka ce a'a bayan nan da ya tabbatar da mutuwa zai yana cewa kam musaan mus'anjara har shine ake cewa akwai rakaka a cikin baitin saboda akwai nauyin faɗa كم طعنة مسأنجرة وخطبة مستحفرة وجفنة مدعسرة متروكة بأنقرة kaga ya a ankara ya mutu kenan wacce take a yanzu a turkiya to imrul qais ya so ya cimma burinsa amma ya cimma burinsa sai ya ce inna alkaisi qaisi haƙiƙa imrul qais jara ilal ilamada ya yi kuwa izuwa matuƙa amma fa a hu himamuhu sai mutuwarsa hu wato ta ɗauke shi dunal mida kafin ya isa zuwa ga abubuwan da ya sa a gaba ko yake buri to ina ganin za a shiga labarai domin nan za a baka tarihin a wato ibn al-ashaj akwai abul jabar labarin tarihin abul jabar tatsuniya ce ta laraba wasu kuma abubuwan duk sun faru to zai ɗau lokaci bayan nan za ka ji wani gwanto an san gwanto ko dagaci ko ka ce biya maradi duk sun ana gaya musu a hausa to wani biya maradi da ake ce masa al'ashaj sai dai amma kamar yan nijar ne suke cewa biya maradi ko kuma hausa ce ina jin yan allah biya maradi shine sai ake cewa biya muradi sai kaga kawo faransanci ne amma hausanci kawa a ce ranka ya daɗe ko shi ƙara ma lafiya ko mu yanzu a kano an ce takawa to sarki ne kaɗai takawa kun kusan daga inda aka samu ta takawa lafiya to za mu zo mu ji shi biya muradi ɗin ko gwanto ko kuma dagaci wanda ake kiransa ibn al-ashaj za mu ji labarinsa sannan kuma za mu ji labarin alwabbah sannan za mu ji labarin yazid za mu ji labarin saif ibn ziyya zanin malikus saif ibn ziyya zanin za mu ji labarin amr ibn hind wanda yake ɗan 'yar uwar jazimatul abrash shi ba za mu ji tarihinsa a ciki za mu ji wa kunna kanadma na mata sannan kuma akwai labarin zabba'u sarauniya zabba'u shi akwai karin magana za mu samu karin magana ta kai kusan goma wanda kuma duka suna da amfani a abin na ɗinmu na yau da kullum to ina ganin sai mu dakata a nan sun gabaiti talatin da uku ma muka yi in allah ya dawo da mu sai mu tashi daga in namra alƙaisu ɗin zuwa inda Allah ya zamu tsaya hada wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa